Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau alhamis 18 ga watan mayu na shekarar 2023 kafin ku abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai shugaban afirka ta kudu ya ce tawaga shugabannin afirka na shirin tafiya rasha da ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya rahotanni sun ce mutane 39 sun bace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na china da ke aiki a tekun indiya ya kife haka kuma za cewa a wannan makon ne aka tsara kasar china ta karɓi bakuncin taron koli na farko na shugabannin kasashen tsakiyar asiya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa an fara gudanar da taron kungiyar yada labaran afirka abuja babban birnin tarayyar najeriya inda aka samu mahalarta taron daga kasashen duniya daban-daban ciki har da ƙasa amurka Uh, it is an opportunity for Voice of America. Salwa ta ce wannan wata dama ce da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga ƙasashen duniya. Za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da yaƙi da cutar sankarau da ta a jihar da magaram. An samu gunduma-gunduma waɗanda an ka samu wannan ciwon ɗan sankarau. Gwamnati abin da ya kamata ya yi yayi tun ranar da wannan ciwo ya kwada shigowa babu inda ba a kai magani ba kuma shi wannan maganin kyauta ne ake yi ne kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawaga shugabannin Afirka na shirin tafiya Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban ƙasar Ukraine vladimir Zelensky ya shaida shugabannin ƙasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rasha da Ukraine sun amince jiya Laraba kan tsawaita wa'adin watanni biyu har zuwa ranar 18 ga watan Yuli. na yarjejeniyar da suka kulla da ke bayar damar jigilar hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine ta tekun bahar maliya da ke karkashin ikon rasha zuwa kasuwannin duniya don sauƙaƙa matsalar karancin abinci a duniya tsawaita wa'adin da ya kasance a cikin tambaya har ya zuwa lokacin da turkiyya da majalisar ɗinkin duniya suka kulle yarjejeniya ta awanni goma sha ɗaya a istanbul turkiya da majalisar ɗinkin duniya duk sun taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyoyin da aka kulla a baya da suka ba da damar jigilar sama da tan miliyan talatin na masara da alkama da sauran kayan amfanin gona. tun bara duk da kusan watanni goma sha biyar da aka kwashe ana gwabza fada bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine rahotanni sun ce mutane 39 sun bace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar china da ke aiki a tekun india ya kife gidan talabijin na cctv na ƙasar china ya ce hatsarin ya auku ne da misalin karfe uku na safiyar ranar talata rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun hada da goma sha bakwai daga china sha bakwai daga indonesia da biyar daga philippines ba a bayar da labarin musabbabin kifewar jirgin ba shugaban ƙasar china shi jinping da firaministan ƙasar li sun umarci jami'an diflomasiyyar ƙasar china da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Ƙasashen Australia da Indonesia da Philippines su ma sun bayyana aniyarsu ta shiga cikin binciken. Indonesia ta ce kifewar ta auku da nisan mil 2,880 arewa maso yammacin Australia. Yawan mace-mace masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Amurka ya ɗanyi ƙasa a shekarar 2022. hakan ya sa ta zama shekara ta farko da ba a samu ƙari mai yawa ba tun daga shekarar 2018 jami'an cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta amurka sun ce adadin ya yi kamari a mafi yawan bara sabbin ƙididdiga daga cdc sun nuna kusan mutuwar fiye da amurkawa ɗaya a bara wannan shine kusan kashi biyu cikin ɗari fiye da shekarar 2021 jihohi takwas da suke mafi girman adadin yawan mace-mace sun ga raguwa ainon amma masana sun yi gargaɗin cewa yawan mace-mace na iya sake dawowa sakamakon taɓaɓɓarewa ayyukan kiwon lafiya Toma Dalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu an fara gudanar da taron kungiyar masu yada labarai na afirka a babban birnin tarayyar najeriya abuja da aka samu mahalarta daga kasashe daban-daban ciki har da ƙasa amurka taron zai duba abubuwa da dama kama daga gudunmuwar da kafafen yada labarai ke bayarwa wajen inganta harkar cinikayya sannan za a duba kalubalen yada shirye-shirye a yanayi na na'ura mai aiki da kwakwalwa da kuma dijital ko lataroni wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada mana taken taron na bana shine tasiri da kalubalen watsa labarun afirka a cikin yanayin sauyin dijital na duniya. Taro ne da kungiyar haɗin kan watsa labarai ta Afirka ta shirya tare da haɗin gwiwa da hukumar talabijin ta Najeriya wato NTA. Wannan taro zai ba da dama a fahimci halayen kafofin watsa labaru na Afirka ta manyan batutuwan dijital da ke canja duniya. Hakan zai baiwa 'yan kasuwa, manyan manajoji, malamai da masana damar yin aiki kan samar da arziki a ɓangaren yada labarai. Salihu Abdulhamid Dambos shine shugaban hukumar talabijin ta ƙasa. Kowane shekara aka yi irin wannan mitin bana a nan Abuja, Najeriya muke mitin akwai shugabanni na gidajen rediyo talabijin na kasashen afirka gaba kida akwai kuma abokanan hurdanmu da suke daga europe da su america da hatta rasha sun zo suna nan makasudin mu shine mu samu mu fahimci juna kuma mu tabbatar cewa nauyin da ke kanmu mun samu sauke shi yadda ya kamata kuma taruka irin wannan mukan samu fahimtar juna mukan kuma musaya musan yadda abubuwa suke faruwa a kasashenmu na afirka kuma mu duba abun da duniya take ciki musamman ma batun girgire-girgire da ake yanzu a duniya abubuwa sukan canza muna ganin cewa akwai koma baya sosai a afirka bana a wannan taron da muke muna son mu duba wannan. Shi kuwa shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa Balaraba Shehu Ilela ya yi nazarin taron. Wannan taro da mai muhimmanci domin ya haɗa ƙasashe na Afirka duka wanda suke da nasaba da harkokin watsa labarai. za a haɗu a tattauna wasu irin matsaloli ne ƙasashen afirka suke fuskanta kan harkokin yada labarai muna da matsaloli da dama wanda suka hada da rashin kayayyakin aiki na zamani tunani sannan muna da nauyi a kanmu kuma wanda ya kamata mu tattauna a wajen wannan taro yadda za mu canja yadda duniya take kallon afirka ana kallon mu yanki ne da ke yaƙe-yaƙe yanki da ke talauci yanki da ke matsaloli to amma hakin masu wadda labarai na afirka a gwada mu duna cewa ba haka muke ba muna da masana'antu muna da harkokin ci gaba muna da ma'ajinai da dama wanda za a iya zuwa amfana da su saboda haka idan ban maka mu faɗi abin da muke da shi ba idan ba mu yabi kanmu ba ba da mu tsammanci wasu su yabe mu ba Ɗaya cikin manyan baƙi da suka halarci taron kuma babbar darakta mai kula da sashen Afirka na gidan rediyon muryar Amurka, Madam Salwa Jafari ta bayyana taron da cewa

da za ta haɗu da mutane daban-daban da suke da manufa iri ɗaya da kuma wakilcin kafafen yaɗa labaru daban-daban daga ƙasashen duniya. Salwa ta ce ta haɗu da mutane da za ta iya hulɗa da su wajen yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka. Salwa ta ce abu na farko shine tattauna yadda ayyukan kafafen yaɗa labaru ke komawa na zamani. Salwa ta ƙara da cewa wannan abu ne da zai zama mata abin alfahari da kuma jin daɗi ganin yadda ta samu karɓuwa wajen abokan aiki a Najeriya da na kasashen nahiyar Afirka baki daya. Za a ci gaba da taron har ma za a shirya wani gagarumin baje kolin masu fasaha daban-daban daga sasa daban-daban na nahiyar a gaban baki na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga sarfili ya da labaran duniya kashi na biyu. A wannan makon ne aka tsara ƙasar China za ta karɓi bakuncin taron koli na farko da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya, wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin kungiyar manyan kasashe bakwai da za a gudanar a wannan shekara a ƙasar Japan. Ana sa ran shugaban ƙasar China Xi Jinping zai ƙara ƙaimi kan harkokin tattalin arziki da ƙara hulɗar tsaro da ƙasashen kazakhstan da uzbekistan da kyrgyzstan da tajikistan da kuma turkmenistan yayin tattaunawa a ranakun alhamis da juma'a a birnin shiyan na yammacin ƙasar china taron farko na birnin beijing da waɗancan ƙasashe a bara wanda a gudanar kusan bara ya zo ne daidai lokacin da ƙasar china ke ci gaba da gina shirinta na samar da ababen more rayuwa da zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwan da nufin bunƙasa hulɗar cinikayya da makamashi na ƙasa da ƙasa ƙasashen yankin na da sha'awar samun damarmakin shiga kasuwannin ƙasar china kuma beijing na neman haɓaka dangantakar tsaro da ta siyasa. Ministan man fetur na ƙasar Iran Jabad Oji ya bayyana cewa kasuwar mai na kan hanyar da ta dace bayan shawarar da kungiyar OPEC ta yanki. Kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran Tasnim ya rawaito jiya Laraba. A gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Iran da Rasha da aka gudana a birnin Tehran. Oji ya ƙara da cewa Iran da Rasha suna da ra'ayi iri ɗaya a cikin ƙungiyar ta OPEC. OPEC da ƙawayenta da Rasha ke jagoranta da aka fi sani da OPEC Plus sun amince su rage yawan man da ake haƙowa a ƙarshen shekarar 2022 don tallafawa kasuwa yayin da yanayin tattalin arziki ke ƙara taɓarewa farashi na faɗuwa. sannan a wani mataki na bazata a farkon watan afrilu saudiya da sauran mambobin ƙungiyar opec sun ba da sanarwar ƙara rage yawan man da ake haƙowa na kusan ganga miliyan 1.2 a kowace rana daga ƙarshe jami'an amurka sun ce raguwar kashi 98 cikin ɗari na bakin haure daga venezuela ya taimaka wajen haifar da raguwar bakin hauren da ke tsallaka kan iyakar amurka ba bisa ka'ida ba daga mexico tun lokacin da dokar kin karɓar baƙi mai alaƙa da cutar virus ya ƙare a makon da ya gabata rundunar sintiri ta kan iyaka tana da dakatar da bakin haure dubu hudu a kowace rana tun daga ranar juma'a game da kasar da dubu hudu cikin kwanaki biyun da suka gabata wannan ya ragu da matsakaici a yau da kullum da sama da dubu goma a makon da ya gabata blas neto wani babban jami'in tsaron cikin gida ya faɗa ranar laraba cewa raguwar yawan da aka gani abu ne mai kyau amma ya yi wuri a yanke shawara game da kwararra bakin haure a jira a kwanaki ko makonni masu zuwa. a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar, Idi Ilyas mai nasara, ya kaddamar da yaki da cutar sankarau da ta a jihar da magaram tare da rakiyar wakilan hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS da UNICEF da kuma sauran kungiyoyi masu tallafa ma kiwon lafiya daga da magaram ga rahoton da wakilin mutamar bara ta aiko mana. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Iliyasu mai nasara shine ya kaddamar da rigakafin allura ta cutar sankarau a wata makarantar firamare ta Aisata Kwando a nan jihar da Magaram. An samu abin da ake ce ma kama alloba. Lalle alloba gaba ta waje ba duka bisa tsawon jihar. Amma an samu gunduma-gunduma waɗanda an ka samu wannan ciwon ɗan sankarau. Gwamnati abin da ya kamata ya yi tun ranar da wannan ciwon ya kwada shigowa babu inda ba a kai magani ba kuma shi wannan maganin kyauta ne ake yi ne sakamako duk sahiyar allah sai hukumomi na jiha sun aika muna sakamako ga irin adadin da an ka samu yau ga irin wanda sun ka rasa rayuwarsu ga irin wanda sun ka wari to sai in ce alhamdulillah a cewar hukumar kiwon lafiya adadin na cutar ta sankarau a nan da magaran yana da yawa a ta bakin dr faruku manzo babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran warin shekara zuwa yanzu mun samu wanda ya dan sankarau ya kama wajen dubu daya da dari hudu da yan kai an samu wajen kashi tara har da ɗigo cikin ɗari suka rasa ransu bisa kan wannan ciwon akwai yaro ba ya guda biyu bayan sun yi dan sankara akwai wanda suka rasa gani guda biyu bayan sun yi dan sankara a shekara ta 2018 zuwa 2019 an yi rigakafin cutar ta sankarau wa kimanin mutum miliyan goma inda aka yaƙi cutar mai nau'in a wanda ake ce ma launin a wanda shi ne ke banna ke kashe mutane dubaye alif 2018 zuwa alif 2019 gwamnati ya yi tanadin shaushawa wadda an kai ma kusan mutum miliyan goma nan kasar yaro miliyan kusan biyar an ka kare su don haka na wannan ciwo na launin a ya ɓace nan kasar mu sai ga wanga wanda ake cema launin sai ya bullo mun same shi nan ne mun same shi jihar agades mun same shi jihar maradi amma nan an yi samun shi da yawa bisa ga waɗancan jihohi don haka nan gwamnati ya yi tanadin shaushawa da shi da waɗanda ke kama mai game da kiwon lahiya. Wani abu da likitocin suka lura da shi makarantun boko da na allo nan ne cutar ta fi kamari in ji darakta na hukumar kiwon lafiya. Kuma mun lura yanzu cikin wa'anda suka yi dan sankarau ya kamari kashi saba'in da biyar inda hamsin da uku 'yan lakwal ne ishirin da biyu 'yan makaranta ne kuma matasa ne yara. Kenan ya kamata mutane su kama. Za mu yi kowace lakwal kuma za mu tahiya cikin inda ke da kai makarantar allo kuma za mu tahiya wajen masu unguwoyi su za su waɗi mu ina ne mutanen mu za su tsayawa mutane su hito su ba da haɗin kai a samu a musu shaushawa Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato OMS ta ba da tallafi na magani da kayan aiki na kimanin miliyan 36 yayin da majalisar mashawarta ta jihar da magaran ita ma ta kawo nata gudunmuwa na kayan aiki da kuma magunguna na kusan miliyan 90 zuwa ga hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Tuma da Lage da Tamar Abari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ba za ki ga zawara da ɗa ɗaya ba za ki ga ta ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa to wasu zaurawan din ma sun mai da wannan kaman kasuwanci Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin waɗansu zaurawa a ƙasar Kamaru domin nazarin tasirin mutuwa aure ga ma'auratan musamman mata da 'ya'yansu da kuma yadda lamarin ya shafi ci gaban iyali. A yau ma muna tare da Habiba da kuma Maryam da muka zaɓi ambatansu da suna ɗaya domin yi musu kara. A hirarsa da shirin domin iyali, Hajiya Habiba ta bayyana cewa iya saninta ƙananan yara ba sa fuskantar tsangwama kamar iyayensu mata da aurensu ya mutu. a wannan kan ba zai iya shafan yara ba sai dai idan ga wacce bata kama kai ba gurin wacce bata kama kai ba kinga wannan zai iya shafan yara domin za a dinga kallon su wani iri iri saboda ga abin da mahaishiyarsu take yi a waje to amma kin ga ga wacce ta kama kanta kin ga ba za a zarge su da komai ba ko ba za a kalle su da komai ba illa sai da mutunci mm. ga wanda je bata kama kanta ba ga abubuwan da take duk unguwanni duk gari ana kallon abin da take kin ga duk inda ƴaƴanta suka shiga za su tsargu mm, to kin gani malama hajiya maryam kake me zaki fada faɗa dangane da wannan tambayar eh sai dai idan muka duba muka gani kamar yadda yara ko kuma kamar yadda mahaifiya ko da mahaifi suka rabu kasance raki ga wani sun rabu ne wato cikin wato mummunan yanayi kasance ko kuma mahaifin yana dukan mahaifiyar mahaifiyanta ko kuma mahaifan yara mm. za ki ga nan ne za ka je ana ce ma yara ai mahaifinka yi kaza ko kuma mahaifiyanka an yi mata kaza an dake ta to wannan ne dai amma mun da yake ba wannan ta wannan hanya ni kam aka rabu da ni ba mm. kin ga yara na gaskiya ba sa fuskantan wasu matsalolin gaskiya babu ko da a cikin dangi ko kuma a cikin abokanai ko a makarantu ba su taba dawowa sun ce min dai ga wanda ya musu wani mummunan magana game da masha Allah eh, hajiya maryam hmm. akwai wani mataki da kuke ganin cewa hukumomi kamar na misali kasar kamar za su iya ɗauka domin inganta rayuwar zawarawa ko taimakawa waɗanda wato suke sha'awar su sake aure kasancewa kamar mu ɗauki misali kamar ƙasar najeriya hmm. wato a shekaru da suka gabata jihar kano ta ɗauki nauyin aurar da ɗaruruwan zawarawa ko yin haka zai taimaka wa zaurawan su sake wato yin aure eh ni a gani na abu ne mai kyau ya kamata mu ma wato a nan kasar kamaru ya zamana eh, manya ko kuma masu hannu da shuni ya zamana su masu ɗau irin waɗannan matakai domin idan muka duba muka akwai zaurawa da suka kwashe shekara da shekaru kai sama da goma suna zawarci sama da arba'in ma to suna nan ba su taɓa yi waɗansu ma ba su taɓa yin aure ba to amma idan kika ga cewa akwai irin ƙungiya hakan nan wannan ƙungiyar zai iya taimaka ma wata za ki ga a haɗa a yi aure a rufa ma juna asiri ina ganin idan suka yi wannan moma a nan za a iya domin gaskiya a nan kasar kamaru ƙungiyoyin da ake da shi a nan sai dai na su adashe adashe a je a zauna ne a ci a sha a fito amma cewa na taimaka ma juna kam babu muna fatan wato ko kuma na ce mu ko kuma al'umma musamman a nan duwala kamar yadda muke za su taimaka mana domin ganin cewa an haɗa kanmu ko kuma an inganta mana rayuwa domin gaskiya wasu suna fitowa ba su da aikin yi ba su da komai to ina ji za a iya samu mafita ko kuma rage zaurawa a abin nan. To Hajiya Habiba kasancewa kamar yadda na yi wa Hajiya Maryam wannan tambayar ɗin da kike gani gwamnati tana iya ta ɗau wannan mataki kamar. Eh to a nan za a iya a amma sai an wato haɗa kwamiti ko kuma wata ƙungiya saboda idan kika duba za ki ga babu musumai da dama kamar da akwai a Najeriya to shi sa kike ga irin wannan abin za a iya samu a can to amma a nan idan an ce za a yi sai da bakin sarakuna da san sauran manyan masu fada a ji musulmai wanda su ne ya kamata a ce za su iya hada wannan babban kwamitin ko kuma wata kungiya na taimaka ma zawarawa domin su fita cikin wannan hali wannan kuncin da shika shiga to kin ga za a iya fidda su game da wannan kungiyar kin ga a taimaka musu a hada auratayya saboda za ki ga wasu suna neman aura amma ba su san hanyar da za su bi ba to kin ga ta wannan hanya zai iya rufa ma zaurawa asiri a hada a gaskiya ni kam na jinjina kamar da kika faɗa a Kano aka hada aka yi musu aure gaskiya na jinjina wannan mataki ne mai kyau gaskiya kamu ma muna goyon bayan da za iya a haɗa irin wannan abin a nan kasar kamaru gaskiya da mutane da dama ko in ce mata yara ƙanana da iyaye dukkanin su za su ji daɗi saboda aure abu ne mai kyau abin rufin asiri ne yau an duk zawarawa ɗin su samu aure gaskiya abu ne mai kyau su kansu ma za su ji daɗi. Hajiya Maryam shawara da za ki ba wa wato yan uwanki zaurawa a yau kasancewa yanayin da kuka bayar akwai waɗanda suke kamun kai akwai waɗanda ba su kamun kai akwai waɗanda suka shiga halin ha'ula'i. eh shawaran da zan bayar kamar yadda 'yar uwa hajiya habiba ta bayar ne ya kamata mu dinga kamun kai domin ba abin da ya fi kamun kai mace sai da kamun kai kuma da sana'o'i idan kana sana'a ba abin da zai rufe maka idanu a nan duniya domin duk abin da wani namiji zai baka wallahi ba zai taba baka ma abin da kake so ba sai domin a yaushe idan ya baka yau idan ya baki jaka ɗari zaki buƙaci ɗari da hamsin haka gobe idan ya baki ɗari da hamsin zaki buƙaci ɗari musamman idan kana da yara yawa to shine idan kika dogara kuma da Allah duk abin da zaki ki dogara da Allah ki nuna cewa ke fa abin duniya bai rufe miki idanu ke fa abin duniya ba shi bane a gaban ki? me a gaban ki tsoron Allah da kuma abin da yake gaban ki kamar na sungulloli musamman ma sabgogin yaranki ne nake gani idan kika yi sa wannan a gaba idan muka saka a gaba wallahi ba abin da zai tsole mana ido kuma duk ranar da aka ce kakana wani lokacin tana gaya mana cewa mace duk wato ranan da aka haife ki ranan aka yi mijinki ko da namiji goma zaki aura to wannan miji an riga Allah ya riga ya rubuta daidai iya wato mazajen da zaki aura to a wannan lokacin zaki ga namijin Allah zai saukar miki da aure da kuma mijin da irin namijin da kike son da zai rike ki tare da 'ya'yanki baki daya ni dai shawaran da zan ba su kenan Hajiya Habiba hmm. akwai dan shawarar da ke ma za ki ya kafin mu rufe wannan bayan eh to shawaran da zan bayar wa zawarawa bai wuce na ba su shawaran kamun kai ba na farko kamun kai ya fi komai a duniya saboda ko baki da shi ya kamata a ce kin kama kai kin dogara ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da ke saboda Allah bai dora wa bawansa abin da ya fi karfinsa duk yanda Allah duk yanda kika tsinci kanki to Allah ne sanya ki a kan wannan to ya kamata a ce ki rike kanki ki dogara ga Allah Allah zai samar miki da mafita na biyu kuma shawaran da zan bayar ya kamata a ce mata ku rike sana'a ku rike sana'o'i saboda kaucewa waɗannan miyagun mutane da wanda suke zuwa lalata muku rayuwa daga ko har kan ƴaƴanku saboda zaki ga cewa wani ma zai zo lalata kan ba zawara yau nan ya koma kan 'yarta na cikinta to kin ga an yi biyu babu to ni shawaran da zan ba wa mata kenan musamman zawarawa ku rike kanku na farko na biyu kuma ku rike sana'o'in hannu ko kuma waɗansu kasuwanni makamancin haka. Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu da fatan zaurawa ba a ƙasar kamar kaɗai ba amma dukan inda suke a nahiyar afirka za su samu tallafi da goyon baya da suke bukata domin samar da kyakkyawan yanayi ga yaran da ke gabansu muna godiya ga mariya da habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyarmu maimuna sado da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu koma kan batun 'yancin mata da ake ci gaba da samun rashin fahimta a kai tsakanin al'umma yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne. To madalla a gaida alheri Grace Abdu. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya rashi domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida shugabannin ƙasashen turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsararin sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar china da ke aiki a tekun india ya kife gidan talabijin na cctv na ƙasar china ya ce hatsarin ya auku ne da misalin karfe 3 na safiyar talata rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun hada da goma sha bakwai daga china sha bakwai daga indonesia da biyar daga philippines to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Robert Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.